الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yini na karshe a cikin wata na biyar a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka zuwa Madina wanda kuma in ban manta ba shi da yammaci na takwas sai tara wato ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyu miladiya dan ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba muna cikin suratul kahf mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da ɗaya cikin wannan sura daidai kan gabar da muka yi bayanin sakamakon nau'ikan mutane guda biyu nau'i na farko mummunai masu imani da kuma nau'i na biyu kafirai kowa da irin sakamakonsa za mu tashi farkon aya ta talatin da biyu daidai kuma idan ba mun saba wannan shine darasi na biyar a cikin wannan sura shine ma da yake wannan ma waqafa ma'ala ahli fa'a wa ma'ala ahli al-ma'siyati fil yayin da ubangiji ta'ala ya ambaci irin sufa da ta dace masu da'a a ba su ita sannan kuma da irin sufa da ta dace a siffanta masu sako da ita a gidan lahira zakara fi ma ya ati khatimata tughyan fi duniya abinda zai biyo baya za a nuna mana karshen fishigi dan kawai mutum ya ga yana da mulki ko yana da dukiya ya yi wa Allah fishigi ya yi karan tsaye da dokokin Allah ya kafirce cewa Allah ya bijire masa menene sakamakon hakan wa akibatahu ko menene akibatu dunya anan duniya wa akibatahu ko menene akibar haka din bi da misalai ne ta hanyar buga wadansu misalai guda biyu da Allah zai kawo qala sai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحققناهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا الله يتيد من صلى الله عليه وسلم واضرب لهم تقامة مثالي سوء أن تكي تارد كي سواء من مليكوكم هركا فريد ko kuma a ce kafirai haɗa da mummunai buga musu misalin masalan wani babban misali rajulaini na mutane guda biyu an gane ko badal ne da abin da ya wuce baya to ya hadu na jannatayn min a'nabin dai daga cikin su mun ba su gonaki guda biyu manyan manyan gonaki min a'nabin wadanda suke cike da ilimi an gane ko wa hafafnahuma bi wa waja'alna bainahuma zar'a haka ne ko wato gonakin nan guda biyu kowace daya mun cika ta da itacen dabino bayan ga inabi a ciki kuma yana kewaye da itacen dabino waje an na bainahuma zar'a a tsakankanin su kuma ga waɗansu filayen daban na shuka dukkan dangin kayan shuka irin wanda ake bukata a wancan zamani wato mafiya harin abin da suke cikin gonakin wato inabi da kuma dabino sannan a tsakanin kowace kunya ta inabi ko dabino din kuma akwai wani dangin abin shukawa wanda ya dace da yanayin da aka shuka wanda ya dace ga mutanen waɗancan zamani da suka shuka ubangiji ta ya cika masa wannan gonaki guda biyu kiltal jannatayn kowace daya cikin gonakin nan guda biyu atat ukulaha ta bayar da abin da aka shuka a cikin ta ya kai kakansa kuma an samu amfani mai yawa a cikin ta walam tazlim minhu shay'a bata tauye wani abu ba cikin abin da ake sa ran samu idan kaka ta yi lam tazlim da ma'ana lam tunqis minhu shay'a an gane ko sai Allah ya وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا بايما من تفل منه سيئة التي وفجرنا خلالهما كم من تطبقر خلالهما عبد الله بن عباس بينهما أتكن كانوا وسم كنيا وسم كنيا a tsakankanin wannan sashi zuwa wannan sashi na gonakin guda biyu mun babbagar da naharan wato korama tana gudana ruwa na gudana yana kaiwa a komo a tsakankanin kowace kunya kuma gargadon bukata domin ruwa idan yayi yawa sai ya halakar da shuka idan ya yi ɗan kuma sai shuka ta jiki kishirwa ta lalata, sai ubangiji ta ala ka daidai wa daida dan ya ni'imta wannan bawa dan ubangiji ta ala ya kidaya masa dangin ni'imar da ya bashi ko hakan ya sa yin imani da Allah wa kana lahu samadun haka wata kira'a take a wata kira'ar wa kana lahu tumurun a wata kira'ar wa kana lahu tumurun wato bi dhammi sa wa iskan limin yana daukan ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ko dai muke samar dangi ne na as-samara as-samara kuma ɗan ita take Abdullahi da Abbas sun fassara as-samar da cewa shi ne dukiya haka mujahid ma ya fassara cikin dalilin Abdullahi dan Abbas wato dukiya ta dinari da azurfa ta kuɗi tsabar kuɗi shi ne samar wa kana lahu samar ya kasance yana da kuɗi doriya akan abin da aka bashi na wadancan gonaki guda biyu idan an fasara haka ko wa kana lahu samar ya kasance yana samun ɗayan itace mai tarin yawa wato doriya akan wancan gonaki guda biyu yana da wata gonar daban ko garka daban ta ƴaƴan itace an gane ku shi ne wa kana lahu samar ko wa kana lahu samar ko wa kana lahu samar fa kana li sahibihi sai ya da abokinsa wanda yake tare da shi wa huwa yuhawiruhu yana mayar da zance tsakanin su da shi shine muhawara wato muna tattaunawa ne da kai ka ce in ce faɗi in faɗa yace da shi ana asaru min kamalan ni kan na fi ka yawan dukiya wa addu nafara kuma na fi ka yawan mabiya ina da barori ina da muridai ina da mabiya ina da yaran gida domin nafar abin da ana wato jam'i na hidima barori ina da yawan waɗanda suke karkashi na na fi ka yawan dukiya na fi ka wani ya faɗi wannan ne wato ala bai na bainahu bai na yana kokarin yi masa alfahari yana kokarin nuna masa ya fi shi kima kenan tunda ya fi shi kuɗi ya fi shi taron mabiya ya fi shi taron waɗanda suke yaran gida to yana nufin ya fi shi kima kenan ko kuma dan suka fasara nasar da cewa a asira dangi wato doriya akan ina da kuɗi ne dan dangi ne kai ko ba ka da kuɗi sannan ba kai ba dan dangi bane ina in ma kana da waɗanda suke da dangantaka da kai ba su kai na waɗin yawa ba wato yana masa alfahari da wannan ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تزيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ودخل جنته يؤمن ثم أبو كل ولكي بدابي سيشك جونسا ما لم يسك تنبيسا أكتي يشك جونسا tare da cewa ubangiji ya sassanta gonaki guda biyu aka bari kilkal jannatayn atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nafara gonakin guda biyu ne amma sai aka ce wa dakala jannatu saboda me baya iya baya yiwa a lokaci guda ka shiga gona biyu dai in ka shiga daya ka zama abin da kake ka fito ka shiga daya amma ka shiga guda biyu lokaci guda baya yi iya wa dakala jannatu sai shiga gonarsa wa huwa zalimun li nafsi halin kasancewa sai yana mai zaluntar kansa yana mai inkarin ni'imar da ubangiji ta Allah maka yana mai inkarin dayantakar ubangiji wajen bauta shine zalimun li nafsi domin azzulmun babban zalunci shine kafirci Allah ce wal kafiruna Kuma zalimun kuma luqman ya ce dan sa ya bunayya la shirka. billah inna shirka la zulmun azim allazi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun wa huwa zalimun li nafsihi ma'ana yana mai kafirci wa Allah Qala kenan قال يتي ما أظن أن تبيد هذه أبدا بانا زكما ونن بونر ذات rufe har abada. haka za su ci gaba da dawama cikin yabanya cikin ban sha'awa kowace shekara idan kaka ta yi ta bada amfanin gona ba za ta taɓa gushewa ba bugu da ƙari wa ma sa'a sa'ata ƙa'ima ba na tsammanin ma kiyama za ta tsaya wala in mujitu ila rabbi kai in ma har za a maike ni zuwa ga ubangiji wa a ce kiyama ta tsaya in mutu a mai da ni wurin Allah fil akhirah a ranar lahira ala mika kamar yadda kake riya mun ya kai abokin zance na la ajidanna khairan minha munqalaba wallahi zan sami khairan minha abinda yafi wannan gonar munqalaban ta fuskar makoma makomar da zan samu a lahira ta fi irin makomar da nake da ita a nan duniya tun da kaga a nan duniya ina cikin ni'ima da walwala da jin daɗi to a lahira ma haka domin juma'a da za ta yi kyau wai daga laraba ake gane wa yadda ya more a akan gurin kan ma zai je more ki bilki haka wannan kira'a take la ajidanna khairan minha munqalaba a wata kira'ar la na khairan minhu ma mun kalaba idan mun ɗauki kira'ar lajiran na khairan minhu ma mun kalaba lamiri na koma zuwa ga gonaki guda biyu an gane ku kamar yadda muka faɗa ba idan mun ɗauki kira'ar wato la'ajiran na khairan minha mun kalaba lamiri na koma zuwa ga gona guda da haka idan ya koma zuwa ga guda ɗaya ya dace idan ya koma zuwa ga guda biyu duk ma ma'ana ba ta lalace domin kamar yadda da yake ga ɗaya gonar haka ya faɗa to da yake ga tsayar na haka ya faɗa domin janna ta yana da kasuwa akan dukkan gonakin guda biyu irin abin da ya faɗa na alfahari da kafirce ma ubangiji a tsayar shi ya faɗa ma da yake ga ɗaya an gane duk yace wala ibrudu ila rabbi la ajranna khayran minha munqalaba qala lahu sahibu abokin nan abokin nan da sai yake da jiwo wa hawo yana mai ba ka ansa kan abin da ya faɗa masa yake da shi akafarta billazi khalaqaka min turab yanzu zaka kafirce wa wanda ya halitta ka min turabin daga ainihin kasa yunku li'anna adama khuliqa min turab ya tunatar da shi halittarsa daga yunku domin halittar ɗan adam din farko shine annabi adam alaihi salam daga yunku aka halitta wanda daga gare shi ne sauran dukkan mutane suke يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نفس واحدة النبي آدم خلق منها زوجها ما تسعى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تكن سورة الدنيا a ce da da kai da mu da su ya halatta kowane kai da cikin mu a ce an faru halittar daga ƙasa duba da cewa kakanmu annabi adam an halitta shi da kasa wanda daga gare shi ne kowa ke dangantuwa da haka Allah ya ayyuhan nasu in kun fi rajin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin asalin halittar farko kenan thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litamliku ashuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a wa tara al-ardha hamida fa idza anzalna 'alayha al-ma'a اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج Da haka tunatar da an adam cewa an halitta shi daga yin wato halittar kakan mu kenan gaba ɗaya annabi adam a kafarta billa zai khalaqaka min turabin to yanzu zaka cewa wanda ya samar da kai daga wato ainihin turab shine turbaya ثم من نطفة sannan daga baya ya ci gaba da samar halittu wato ainihin daga dugan mali thumma sawwaka rajulan sannan ya daidaita ka rajulan kana mutum cikakke ba dabba ba ko ya daidaita ka kana namiji ba mace ba duk da kalmar rajul wato laqabi ne ba wai yana ba da bayanin siffantuwarsa da kasancewarsa namiji ba yana ba da bayanin siffantuwarsa da siffa irin ta bil adaba ba kamar dabbobi ba shine ba anan sun masawaka rajula Allah zai kana kasa fasawaka ba ana lafi ayi suratin ma sha anakam suka ce sawaka rajulan asalin rajulan din nan wato tamyiz kenan wadan suka ce a mafu'ulan bihi ne na biyu domin sawaka anan gurin an yi masa tarmimi na ma'anar sayyaraka wa ja'alaka sawiya wato rajulun kenan lakin huwa Allahu rabbi asalin lakin na lakin ana lakin ana sai aka shafe alhamza din da aka shafe alhamza sai ga nun ga nun ta kai da gamin da cikin daya sai zan to me lakin na huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada amma ni huwa Allahu rabbi wanda ya samar da ni shine Allah ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada kuma da ba bazan taba shirkanta shi da wani ba wajen bauta subhanahu wa ta'ala ma'ana tun da shi ya samar da ni shi ya tantance kada yan bauta ma wato wannan shine dalili na akafa kafa hujja da tauhidin rububiyya bisa ga samuwar tauhidul uluhiyya domin al-khalq ya kafi bangaren rububiyya al-ibada kuma ya kafi bangaren uluhiyya wanda yake yin halitta ya samar da ita daga babu sai ta ɗaya ke cancanta a bauta ta masa wajen bauta wanda duk baya iya yin halitta to bai cancanta a masa bauta ba wanda ke ya samar da halitta daga babu yake kula da ita a zaman ta na rayuwa ya saukar masa da ruwa ya fitar masa da tsirrai ta amfana da shi shi kadai ne kuma za a kirayi sunansa a nemi taimakonsa a dogara gare shi a nemi adabi a wurinsa a cikin duk abin da ba mai iya yi wanda ko baya iya samar da halitta daga babu to bai cancanta ba a kirayi ka a nemi taimakonsa bai tantance ba ne ba arziki a wajen sa don mai arziki da ba shine Allah inna Allah huwa razzaqu zul quwwatul yana daga bujire ma ubangiji ya samar da kai daga babu ko sai ka dauka wani na arzika ka baki ba na lakinnahu Allahu razzaq wa la ushriku bi rabbi ahada da dai ba zan taba shirkanta Allah da wani ba sai ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تول أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن نؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح أصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أن كيف حديثي لدى أبو هريرة كما يبدأ ثبت سكن مسند لإمام أحمد بن أنبل أبو هريرة قال manzon Allah sana da amincin Allah tabbata gare shi ya ce da ni ala adulluka ala kalimatin tanzil bil qulubil jannati tahta al-ard in kana so in nuna maka wata kalma wanda yake taska ce cikin taskokin aljanna tana kan ajiye karkashin al'arf qala abu hurairah ce kuntu na amsana sai eh bidaka abi wa ummi na sanya mahaifa na su zanto fanta a gare ka sanar da ni wannan kalma in karu da ita qala sai manzo Allah ce an ta la quwwata illa billah ka fadan la quwwata illa billah malamin tafsiri suna kawo wannan hadisi a daidai wannan aya inda wannan bawan Allah ya da abokin zantansa walaula iz dakalta jannataka ina ma lokacin da ka ga gonarka kunta abinda kace shine ma sha Allah wato abinda Allah ya sauke ba dabara ta bace ba tsumina bane ba gado ne a gidanmu ba ma sha Allah irin abinda Allah ya ga dama ya azurta mu da shi kenan nayi banyan gona la quwwata illa billah babu wani karfi sai a wurin Allah kadai ni da mu da dukkan wani mutum a duniya ba da karfi Allah ne kadai ma'abucin karfi domin dukkan wani ma'abucin karfi quwwatuhu mustamaddatun min quwwati Allah ta'ala karfin sa Allah ne dan san masa shi karfe sai gaba ɗaya zai ta koma zuwa gaba zuwa ga Allah shi kadai la quwwata illa billah wato kaga nan ya dace da wannan hadisi da Abu Hurairah ce manzon Allah ce an taqula la quwwata illa billah wanda yake walau la azza kanku dan ka kulta ma sha Allah la quwwata illa billah da Abu Hurairah ne sai ɗaya daga cikin almajiran sa yace a wa asabuhu qala ina kamanin bayan Abu Hurairah ya kawo wannan hadisi bai tsaya nan ba sai yace fa inna Allah azza wa jalla yaqulu Allah madaukakin sarki yakan ce yayin da duk bawa ya da abin da Allah ya yi tashi da shi ko na dukiya ko na ilimi ko na kyawun jiki ko na mulki idan ya kalla abin ya tuna abin sai sai ma sha Allahu la quwwata illa billah ma sha Allahu la quwwata illa billah ya faɗi wannan da zaran bawa ya faɗi haka manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki sai ce aslama abdun wastaslama lalle wannan bawa yayi musulunci irin na gaske kuma ya mika wuya ga Allah ya yadda ba dabarar sa bace ba iyawarsa bace komai annan Allah ta'ala alai to a cikin muwane ne mai dukiyar da yake cewa haka a cikin muwane ne mai mulki ko mai ilimin da yake faɗin haka a cikin muwane ne mai da jiki ko kyawun halitta ko kokin lafiyar da yake faɗin haka abu ne ko da ya kamata ba wa ringa dan nau'i ne na godiya ga Allah Allah kuma ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wato abin da ta ba wa faɗa kenan ma sha Allah la quwwata illa billah idan mutum ya ce la quwwata illa billah ubangiji ya ce aslama abdul mustaslama fa qultu li amrin abu balad daga cikin marwaita hadisi daga amr amr kuma shine amr bin maimun wanda ya rawaito hadisi daga abu huraira yace sai na sai da amr amr kuma yace sai na sai da abu huraira la haula wala quwwata illa billah shin manzon Allah ba cewa yi ba la haula wa la quwwata illa billah na ji kai ka takaita akan la quwwata illa billah ina fata kun fahimta ma'ana almajirin ke neman karin bayani fa qala la abu hurairah yace a a manzo Allah bai kara la haula ba innaha fi suratul kahfi tana nan cikin suratul kahfi walau la iz dakalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah bai kawo haula to wannan abin da Abu Hurairah ya inkari wato kenan in mun bi wannan hadisi na mutum da Imam Ahmad me ya kamata mutum ya faɗa la quwwata illa billah wato babu kalmar la haula wala quwwata illa billah a fahimta abu hurairah kenan amma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi bin qais kila abu yusuf al-ashari manzon Allah ya faɗi cewa mutum yace la haula wa wala quwwata illa billah in a cikin riwayar abu hurairah babu la haula sai la quwwata illa billah a cikin riwayar Abu Musa al-Ash'ari kuma akwai ne la haula wala quwwata illa billah kaga ya zama ziyaratu sika a wurin malaman hadisi kuma ziyaratu sika makabula kuma mun hadu da hujjatul ala man lam yahdi da haka dai a takeice wanda duk Allah bai wata ni'ima ya bashi wata baiwa abin da ya kamata ya rinka nana cewa wanda nau'i ne na godiya ga Allah wato ce la haula wala quwwata illa billah kuma ga shi manzon Allah ce wato wato taskace daga cikin taskoki da ke cikin aljanna in tarani ana akalla minka malan wa walada in tarani in ma har kana ganin ana akalla minka ni ne na fi karanci ba kai ba malan ta fuskar dukiya wa waladan da kuma yaya ni ne nake da karancin dukiya ni ke da karancin yaya kai kuma kai ne mai yawan dukiya kai ne mai yawan yaya to ai ba kamata ya kai mun alfahari ba da cewa kafi da dukiya kafi ne yaya idan ka kalli dukiyar ba wanda ya kamata ka ce ba abin da ya kamata ka ce masha Allah la quwwata illa billah an gane ko fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik ya fusata ubangiji ya bani da wata baiwar daban khairan min jannatika wanda ta fi irin wannan gonar taka wa yursila alaiha husbanan min sama kai kuma Allah ya turo gonar taka wata azaba daga sama usman yana nufin azab fa tusbiha sa'idan zalaka fa tusbiha sai ta zamanto sa'idan wani fili zalakan mai yashi ke tafassanya akan ce zalak ga wanda idan ka taka ma sai kafa ka rinka zai zaiwa to kaga lokacin da fili ya zama haka zai iya yiwa shuka ta amfana a wajen ma'ana babu yadda za a yi shuka ta yi kenan a wajen ya zama sahara tsaba ta kenan wanda ba ya yiwa a shuka ma'ana ubangijin da ya baka wannan zai iya canja ma zai iya wa ya lalata shi a aiki wata azaba ta halakar da wurin fa tusbiha sayyidan zalaka aw yusbiha ma'uha zauren, ko ruwan da ke cikin wannan gonaki da aka ce wa na na na yi su naharan yusbiha ma'uha zauren, ruwan ya waye gari ya kafe kas lafazin gawur masdar ne asali da ismul fa'il za a kawo a wajen ma aw yusbaha ma'uha gha'iran falan tastati lahu talaba amma akan kawo masdar domin karfafa ma'ana a madadin a kawo ismul fa'il wato sai ruwan ya wayi gari a matsayin kafewa ba ma mai kafewa ba shine ma kafewar kaf babu shi kenan قل أرأيتم إن أصبح إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وأن هنا ذكر في حتة سجاحة الله في دنك فهو معناني كما يدب هذا الله يتيني من أهدف سجاورنا هذا ما ليس منه فهو كبرد مزرين da ifin hukumar za ka wace fahuwa mardut amma ta ka ce fahuwa raddun wato da kauki da ma'ana ke dan a nuna makura wajen rashin karɓar dukkan aikin da gida aka shiga Allah ba ka ce mayarwa ba a ce ma abun mayarwa ne ta ka ce shine mayarwar ma gaba daya fa huwa raddul bid'ah wa fi riwayatin man amila alayhi amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddul aw yusbiha ma'uha ghawran ko ruwan da ke cikin gonar ya waye gari ghawran ya kafe kaf babu falan tastati alahu talaba baka isa ba ka nemo wani ruwan da zaka tayar da gonar ka da idan Allah ya riga ya kafar da wanda ya ya dauke kai kuma baka yadda ba cewa shine yake kawo وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بوزي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وأحيط بثمره كوب ثمره كوب ثمره بل يتبع أوجه الضبط السابقة ana yi masa wasali da nau'ikan wasallan da muka riga muka ambata a baya akwai qira'an bi samarihi ko sumrihi ko sumriki ma'ana sai aka kewaye dukkan amfanin gonan naka akan ce uhita bi sai idza uhlika aka halakar da dukkan amfanin gonan naka ƴaƴan itacen naka ma jannatihi tare da gonan bil halaki ta hanyar halakawa fa uhlika aka halakar gaba fa asbaha yukallimu kaffayhi sai kawai ya wayi gari yana yana jujjuya hannunsa ka san idan abubuwan mamaki ya faru sai kai haka da hannu kai haka da hannu kan sai na zaka sama zaka ko kasa zaka wa kake nema ka fada wa ko wa kake nema ka tambaya yaya aka yi haka ya faru yukallimu kaffayhi yana jujjuya tafukan hannunsa alama anfaqa fiha yana jin ta kai cin abin da ya kashe a cikin gonar wajen inganta ta wajen samo iri wajen samo takin zamani wajen samo masu aiki masu gadi masu kula da ita gashi yanzu ta waye gari ta lalace gaba ɗaya ai ma an faka fiha fi imanati fi wajen rayar da gonar me ya kace shi yake tunani yake jin takeici wa hiya khawiyatun ala urushiha ga gonar ta riga ta rushe gaba ɗaya akan rufinta ai da aimuha gaba ɗaya cikin ta ya riga ya rushe an gane ko bi an saqatat thumma saqata al-karam lil karami dangane da wannan inabi da ke al-karam ɗaya daga cikin sunayen inabi a larabci akan ce al-karam akan ce al-ina al-karam al-ina wa yaqudu yana mai cewa ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada ya kai tona ina ma a ce ban yi tarayya da Allah ba kila idan ka zanna magana sai ka dauka ya musulun dake ba da sai kana huta hasuran ala salafil mali la tawbata ya faɗo wannan ne jin dinka kai tin dukiyar ta tafi amma ba wai dinka kai yi yayi shirka shirkar ita ta kawo aka halakar da dukiyar to sai yake jin takaicin tafiyar dukiyar ina ma bai jinka balle na halakar da dukiyar ba wai ina ma bai jinka ba kada in je in game da azabar ka kaga ba su ba bace mai ke nuna cewa ya faɗa haka ne ba a matsayin tuba ba bi dalilin kaulihi saboda faɗin sa a baya da Allah ce walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah ba da wata jama'a da za su iya taimakon sa ba Allah ba wa ma kana muntasira kuma shi bai kasance mai iko ba ai ma kana qadiran ala wahid min hadhihi al-umuri bi nafsihi ba zai iya ba da iko ya taimaki kansa ko ba da wata kungiya ko jama'a taron jama'a da za su taimaka masa to kuma haka al'amarin ubangiji ta Allah yake duk lokacin da ya dirfa mutum da azaba ba ka da wani mutum da zai iya kare ka daga azabar Allah da haka mutumin da aka halakar din nan wanda aka yi bayanin sa wato shine qarun a cikin suratul qasas da ubangiji ta ala ya halakar da shi yace fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al muntasirin ba da wanda zai iya baki kariya ba da wanda zai iya tsare shi daga azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala to anan gurin malamai suke cewa nau'ika na kafirci gaba daya ya halatta a samu suna shirka duk da cewa akan ce shirka a istilahi ga dukkan mutumin da yake hada Allah da wani wajen bauta ba wai bai yarda da Allah bane ya yarda akwai Allah kuma ya yarda da wani mutum kuma daban ko wani halitta daban ko da ba mutum ba wanda ya bashi waɗansu ɓangarori na ababen da Allah kaɗai ake bai musu ya sarrafar da waɗansu nau'ika na ibada gare shi wanda Allah kaɗai ake nema aurinsa kamar al-isti'aza hakki ne na Allah ba a neman tsari a wurin kowa sai a wurin ma don shi ne kaɗai ke baiwa mutum tsari shi ke kaɗai ke baiwa mutum kariya don haka ya saukar da kula'uzai don mai isti'azar ce kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas babu rabbul falaki sai Allah babu rabbun nas sai Allah ba malikin nas sai Allah ba ilahin nas sai Allah to kamar yadda yake shine rabbul falak shine rabbin nas shine malikin nas shine ilahin nas to kuma shi kadai ne zai kare ka daga min sharri ma salak min sharri ghasikin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس banda Allah ba wanda zai baka kariya daga waɗannan ababa Sai kuma Allah ya samu wannan cancantan ne dan shine rabbul falak mai kawo hasken safiya ana cikin duhun dare shine rabbul nas wanda ya samar da mutane daga babu kuma yake kula da su wajen samun musu abin da za su rayu da shine malikin nas mai mulkin su shine kuma ilahin nas to banda Allah kuma waye mai wannan to wa kuma zaka nemi tsari ya tsare ka in ba Allah ba dukkan wanda ka nemi tsari ya tsare ka daga wani abu ba Allah ba ka kai ne ka'idar kun da bara uzai sa kaga al Allah ake ne na Allah haka al-istighatha neman tanyo neman agaji da taimako neman agaji da gaggawa Allah kadai yake nema a wurin ba wanda yake shine yujifun na yake yake baiwa mutane tanyo sai Allah a ce kuskure ne har ma a samu na dauka cewa yana iya baka tanyo ba Allah maka kuskure ba don shi annabi da sahabbai suka roƙa da suka tsaya cikin filin bada daidai lokacin da sun tabbatar duniya gaba ɗaya ta yanke alaƙa da su daidai lokacin da sun tabbatar su da suke filin badar din nan su ne ragowar musulmi a duniya domin in ma akwai wani ba su ba to samuwar sai sa ya rike musulunci da yadda inda zai ji babu su shi ma da ya daina za mu fahimta ka a cikin addu'ar annabi da yake Allahumma an li ma wa asali Allahumma an li ma wa asali Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-islam intahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-islam falam tu'bar fil ya ubangiji ki kawo alƙawarin da kai ya ubangiji idan har ya kasance wannan tawaga da ke gabana suka zanto sun halaka babu sun babu ko ɗaya a cikin su ba za a bauta mu ba haka yi turukun ubangiji Allahumma Allahumma bai rufe kowa ba sai Allah sai Allah ce in suna rabbakum da nan in ce za ka din wa ake wa ba ai wa wani ko wani ko shehi ko waye shi ba ya da iko ya kawo maka istighatha sai Allah in suna rabbakum فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ubangiji sai ya an samu ku da suka dan istighatha na cikin ababai guda biyar da Allah ta safa a cikin suratul Qur'an inna Allah indahu wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir sai eh, mun fassara al-ghaib a kan shi istighatha amma a fassara ta kuma suna fassara shi da ruwan sama wanda ruwan sama din shi ma nau'i ne na agaji dan lokacin da shuka ta bushe sai kai take mutane suka shiga halin kaka na kai wake da ikon ya saukar da lodin wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma kanatu wa yansuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid to duka waɗannan haƙƙoƙi ne na Allah ke kaɗai daga lokacin da kake za ka nema a wurin wani ba Allah ba wani nan kowane da shi to kayi Allah kike kai shi ne abin da ake kira da suna shirka shi mai shirka ba yi ba bai da Allah bane ba ya yi da akwai Allah ko kafira maka sun yi da akwai Allah wani wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yakunu Allah sai Allah ne ya halitta sun yi da shi kadai mai halitta banda shi ba mai amma za su rinka da sunan shi su rinka da sunan gunki in ka tambaye su ko ce ta halatta in ce wace ta fi girma sun ce rantsuwa da Allah ta fi girma yasa in sun rantsa da Allah sai a ce makuran rantsuwa in sun rantsa da wani abu ba Allah ba sai a ce wannan rantsuwa ta kasa kasa kin wa aka samu billahi jahada ay makuran rantsuwa ke sun an je can an je karshe daga nan sai dai a dawo baya ma'ana sun yarda akwai Allah kuma shi ne yafi girma amma yana da wadansu mataimaka daga kasa abin da za a iya nema a wurin shi a iya nema a wurin shi ka gwamnati ne galibi abin da mutanen masu suke ciki yau idan ka musu inkari su halatta jinin ka su nemi su kashe ka su yi maka kaje su yi maka karya su faɗi duk abin da su faɗa saboda an jefa mutane cikin shirka sun rabu da Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyin duk gasan a cikin alkur'ani babu aya ɗaya wanda anan gadan kai aka kera ta kowace imama kiyar sai au madaniya to kuma duk gasan cikin alkur'ani kuma alkur'anin ba dabo bane ba an saukar da shi qur'anan arabiyyan na ta kanu nazala bihi ruhul amin ala على litakuna min almunzirina bi lisanin arabiyyin mubin harshen larabci ne wala wala wanda idan mutum ya karanta zai gane to idan mutum ya hada da ladon ta sai yayi shirka idan mutum bai yarda da Allah ba gaba ɗaya sai a ce ya kafirce shi to wani lokacin akan kawo shirka ana nufin kafirci akan kawo kafirci ana nufin shirka Don abin da mutumin nan da yayi ya nuna akwai yarda da Allah cikin lamarin ba bai yarda da Allah gaba ɗaya ma yayi inkari ne duk abin da Allah yake da shi na kudura yayi inkari yace ma nan an bi da hadhihi wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la irjitu ila rabbi wannan in tunfa fa ta tsaniriya ce wani inda za a kaddara ma a mayar da ni kaga bai da za a mayar da ni in ma da za a mayar da ni la ajidan na khairan minha mun qalab kaga gaba ɗaya bai da Allah ba to amma daga ƙarshe bi ayoyin sai Allah ya sanya wannan abin da suna shirka qala lahu sa'ibuhu wa huwa yuhawilu أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا fadin cewa la ushriku bi rabbi ahada ni ba zan yi tarayya da Allah ba ba zan shirkanta Allah da wani ba ya nuna ki wannan abokin zancen nasa mai yi ba haka sai ni ba zan yi shirka lakin ana huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأتى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني فقال زمنا لم أشرك بربي أحدا kaga sai aka sanya abun suna ne lam usrik bi rabbi ma'ana shirka ana samu sunan kafirci kafirci ana samu suna kamar yadda shirka ana samu sunan zalunci zalunci ana samu sunan shirka ma'ana saboda kar mutum ya ga abin aunu ne dauka wancan daban wancan daban wancan daban nan an ce kafirun nan sai wani yazo ce ai ko mutum kafirci ana iya gafarta masa shirka kai ba a ma bi dalili ko bihi inna allaha la yaghfiru an wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai ka kafirci ba shirka bane Allah kuma yake shirka ce ba kafirci ba ya gafarta mutum zai iya Allah zai iya gafartawa kafiri zai iya gafartawa munafiki zai iya gafartawa azalimi haka ma'ana take ba haka ma'ana take suka yi tarayya da juna wajen suna a dunkule idan an zo bayani a rarrabe wala wala to to kuma zalunci sai ai bayanin sa nifaqa sai ai bayanin annifaq kafirci sai ai bayanin sa a cikin kuma sai ai bayanin sa amma idan an ture su an dunkule sai su an nuna juna su duka duk inda aka yi maganar fi munafiki a wuta kafiri ya shiga mai shirka ya shiga ina fata an fahimta azzalimi babban zalunci shi ma ya shiga duk inda aka magana maganar azzalimi haka dukkan sauran sun shiga ina fata kun fahimta وغمط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله أو قراءة ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله قراءة حمزة والكسائي إذا أنت لم تكن له فئة تبدأ فئة مؤنث ka'ida ta larabci idan fa'il ya zo mu'annas sai fi'il ma ai masa biki ai ta anisin sa idan fa'il ya zo muzakkar fi'il ma sai ai ta anisin sa amma kira'ar walam yakul lahu fi'atun gashi nan fa'ili mu'annab zanga ta amma kuma an yi tazkirul fi'il wato ya fita da kaida kenan suka ce bai fita da kaida ba saboda me an samu fasil bainal fi'il wal fa'il yakun ta aka kawo mai lahu aljar wal majrur ya shiga tsakanin fi'il da fa'il dan haka a wannan lokacin ya halatta in an samu fasil ba lalle bane sai ka dauki ka'idan tazkirin fi'ili li tazkirin fa'il ko ta'disul fi'ili li ta'disul fa'il ko kuma ka ce dan saboda fi'atun an yadda mu'annas ne amma ta'anis zai gaira hakiki hunaka ta'anisun hakiki hunaka ta'anisun majazi domin ta'anis wanda yake hakiki ya zanto lalle ya mace cikin bil adamu mai hankali amma ta'anis wanda yake majazi ya mafi cikin abin da yake ba bil adamu majazi ko falaki kaga fi'a tare da kaga la yadullu ala ta'anis al hakiki, wa innama huwa anis al-majazi وما كان منتصرا كل شيء بل يجي تمكن كسر في الله هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك wannan masal waɗansu malamai suka ce yana da alaƙa da abin da ya wuce baya wa ma bai kasance mai taimakon kansa ba hunalika a can a ta ina ya masal lahira lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira hunalika baya da wata jama'a da za su taimake shi shi ko ba zai iya taimakawa kansa ba a can gobe kiyama yadda a nan bai taimaka a kansa ba wasu jama'a ba su taimake shi ba a can ma ba zai iya taimaka a kansa ba wasu jama'a ba za su taimake shi ba in mun ɗauki wannan wato ainihin zarf din yana da alaka da abin da wuce baya wadanda suka ce zarf yana da alaka da abin da zai biyo bayan sa ba abin da ya riga ya zuwa ba sai ya zanto yadda zai yake hunalikal walayatu lillahi alhaq to anan kalmar alwalaya kira a biyu akwai alwalayat akwai kuma alwilayat an fahimta ko lafazin alwalaya idan an yi wa wawun fasaha yana ɗaukar ma'anan at-tawalli jibuntan lamari yana ɗaukar ma'anan al-hubbu kauna da soyayya hunanika to a can gobe kiyama alwalayatu jibuntan lamari lillahi al-haq ga Allah yake Allah gaske an gane an gane ko shi kadai ke dukkan lamari shi kadai ke mallaka dai shine maliki din zai ce liman al-mulku al-yawm kowa ya shigo karfe sai ce ne lillahi al-wahid al-qahhar ba da mulki sai kika da haka da mulki da dukkan lamari a hannun sai ya mallaki mun ne ya kaunace su shigar da su aljanna ya mallaki kafirai mallaka irin sai gallaza musu ya musu azaba zalika bi anna allaha mawla allazina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum allahu waliyyu allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun idan mun dauki alwalaya a matsayin at-tawalli an gane ko sukan fassara kuma al-Wanaya alwalaya bayan at-tawalli kauna kamar da muka hunalikal walayatu a gobe kiyama fa kauna gaba daya lillahi haq ga Allah take shi kadai ma'ana dukkan mutane gaba daya kowa baya kaunar kowa sai Allah da kafirai da mu dan kafirai sun ga azaba da sun ga azaba sai su tabbatar babu kowa kuma sai Allah falamma ra'u آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين يعني سجى عذابك سكت آمنا بالله وحده من يتدى الله سجى ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إلا مؤمنون يا الله من جيل kuma mun gani abinda manzanni suka faɗa yau ga fasarar ta zo farjina na amal saliha ko madda mu gidan duniya dan mu je ni aiki na gani inna muqinuna muna da yaqini ta ke yanki cewa kai kadai kake tunta aiwa bota ma'ana aqidar dukkan mummunai kafirai ma sun yi da ita a kiyama kaga hunalika alwalayatu a wancan ranar kaunar kowa ga Allah take lillahi ga Allah shi kadai alhaq wannan alwalaya kenan da yawa wawun fataha idan muka yi masa kasra hunalika alwilayatu lillahi haq alwilaya da kasra sai zanto mulki kadai ba ya kasan wata ma'ana sai ne mulki sai zanto mulki a hannun Allah ta'ala shi sannan alhaqi ko alhaqqu idan an ce hunalika alwalayatu lillahi alhaqqu ko kira'ar hunalika alwalayatu lillahi alhaqqi sai zanto alhaq idan an ce alhaqqu din dam rufa sai zanto sifa ne ne sifa ne na alwalayatu alwalayatu alhaq to na gaske ko mulki na gaske ko dubuntan lamari na gaske lillahi da Allah yake idan ko mun yi masa kasara alhaqqi sai zanto alhaqqi din nan sifa ne na ne na lillahi lafazul dalala kenan wanda za ku iya gane da irabin babu wahala huwa khairun thawaban wa khairun uquba ubangiji ta'ala Shi ne khairun thawaban mafi alkhairi wajen bayar da sakamako dan ba mai sakamako ilin na Allah Allah ne zaka aiki daya baka lada goma man jaa bil hasanati falahu ashru amsalih wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa la yuzlamun da wuya dan adam kai masa aiki daya baka sakamako goma Allah zai ya maka haddari bakwai har sama da 700 kaga ya zama khairun thawaban wa khairun uquba kuma yi shi yafi kyakkyawan akiba ga dukkan wanda ya tafi irin nashi to wannan shine karshen misali na farko misalin da Allah ya bashi wata ni'ima cikin nemomi amma a madadin ya imani sai ya bidiri ya kafa cewa Allah sun ga karshen sa tun ana gidan duniya da kuma karshen da ke zuwa sa kiyama to wannan darasin da ya kamata mu dauka a ciki dukkan wanda ya Allah ya bashi wata ni'ima ko ni'imar dukiya ko ni'imar mulki ko ni'imar ilimi ko ni'imar lafiya da karfin jiki kar ya yi girman kai da ita kar ya yi alfahari da ita sai wa Allah godiya idan ya yi wa Allah godiya sai ya samu kyakkyawan sakamako a nan ya samu kyakkyawan sakamako a can ita kuma godiya kunanta guda uku ne ji a zuci cewa Allah ne ne in saka da wannan abu ba dabaran ku bace ba gada kai a gidanku ba ba wai sanadiyar wani ne wanda ba Allah na biyu furta abin da baka kamar yadda yanzu gashi an fassara mana ɗaya daga cikin abin da kina fassara fassarawa da baka wato a mutum ya ce ma sha Allah la quwwata illa billah ko kamar yadda hadisin bukhari nuna la hawla wala quwwata illa billah na uku sai ko mutum ya aiwatar da wannan ni'imar wajen yawan Allah da idan ni'imar mulki ce sai mutum ya amfani da wannan ni'imar wajen tsayar da dokokin Allah a bangata. wajen kwatanta adalci wajen mai wajen kare haƙƙin ma'abuta rauni wajen karya kashin bayan dukkan waɗansu azzalumai to kaga yayi wa Allah godiya da mulkin sa idan ilimi ne kira zuwa ga Allah wa'azi fadakarwa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sannan shi a karan kansa ya kokarin aiki da abin da ilmanta kaga yawa Allah godiya da wannan kin idan kuma abin ya zanto dukiya ne a fitar da haƙin Allah na da fiyar da iyali da ƴan uwa da iyaye kare martabarsu da matsayinsu da wafara musu abin da suke bukata na rayuwa cikin dukiyarka sannan taimaka mu addini makarantar islamiyya masallaci tallafawa masu wa'azi daukar nauyin masu wa'azi tura masu wa'azi inda musulunci bai kai ba dan a isa da wannan ya zama mutum yayi wa Allah godiya da wannan ni'imar ta ta ta dukiyar ke kowace irin ni'ima ce abinda ake bukata rukunin godiya ke mutum ya gode a zuci ya gode da hanci kuma ya aiwatar da ni'imar wajen yi wa Allah da to wannan idan mutum haka ya dauki su amma idan mutum ya maida ni'imar abin yawa alfahari ka nuna mutum ka ce na fika kyau ma'ana Allah ya baka ni'imar kyau a madadin kawai wa Allah godiya sai kike alfahari da ni na fika dukiya na fika mulki na fika kaza to ya zama kana mufakara ne wanda wannan mufakara din hana halatta في كل مثال يجي في هو كلام في السكين في الزوال لكن واضح لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تهوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا بقامس مثال رايوة الدنيا da cewa sama'in an zallahu kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi sama'in sama'i daga cikin girgije fa talafa bihi nafasul ardh sai ya kasance ya garwaya da tsirrai da ke fitowa cikin kasa ko kuma fa sanafa bihi na batul ardi a sanadiyyar ruwan bihi din nan ba ta ko ba kun ce sababiyya ai fa sanafa bi sababihi na batul ardi sai tsirrai da suke fitowa daga cikin ƙasa suka sarkafe da juna wato sun girma sun bunƙasa, har idan ka kalli wata gona suka samu kamar wannan bishiyar haɗe take da yar wata ba wani abu a tsakanin sun sarkafe da juna kamar wannan ciyawa haɗe take da yar wata ba wani abu a tsakanin su sun sarkafe da juna fa kalli da jina ba su arziki ma'ana sun tafi sun garwaye da juna ai takasaba bi takasafa bi sababin zulma na ba ta su أو ممتزج الماء بالنبات ko dai a fassara shi da cewa ruwan na da ruwaiwa da tsirrai da suke fitowa daga cikin ƙasa sun lokacin da suke cikin ƙasa duk su da ruwan son ko kuma a a sanadiyar shigan ruwan suka fito suka girma har suka sarkafe da juna suka tafi ɗaya sai ka ce gindin su ɗaya da je ɗaya ne wata ma'ana ka ɗauka aiki ta yi dace wannan abin da yake faruwa kenan lokacin da damuna ta zo lokacin da damuna ta yi damuna amma daga baya me zai faru wato in tazil al ma'u bin nabati ruwa zai garwaye da tsorai farawiya sai tsirran ta ruwa wa sun sulhi kyau amma daga baya bayan da mana ta yi fa asbaha Hakiman. sai kasance tsuran nan ya waye gari hakiman ke kasance busasshe ayya bisan mutafarrita kan islam ya huce sasannin su sun rabu da juna ya yanke da juna sun rasa wato kamar da ba a haɗe ki da juna ba tabduruhu riya iska na ɗaukar shi ta kai duk inda daga dama ai tamtur hu wa tufarrik iska na ɗaukar shi ta dake ta idan aka yi guguwa ta karkar mami a ciki da yayi a ciki da tiyayi bayan ko da suna haɗu juna suna cikin yabanya lublub yanzu kuma ruwa ya yi ke gaya kun gane ta wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir lalle ubangiji ya kasance muqtadiran mai iko ne ala kulli shay'in kan kowane irin abu mu fitar da shine kamilul qudrat mai cikakkiyar kudura fa man amila lillahi ta'ala sa'ada wa man amila li ghayri lillahi ta'ala khazala dukkan wanda ya aikatar da wanda ya aiwatar da idan Allah Allah sai ya mace shi wanda duk ya aiwatar da wani aiki domin wannan Allah sai Allah ya kunya to wannan misali ne na duniya ma'ana yadda damana idan ta sauka tsirrai su fito su yi kyau kuma in ta yanke kaga cewa tsirran nan sun bushe sun ke tafi iska na daukan su to haka duniya ma take ba ta wawa ba ta da tabbas yadda ka san shuka a gonakin mu ba ta wawa ba ta da tabbas haka rayuwar mu ta duniya ma ba ta wawa ba ta da tabbas duka mulki zai mutu malami zai mutu dan makaranta zai mutu kowa da kowa makiyayi zai mutu kowa da kowa kullu shay'in haliqun illa wajh kullu man alaiha khan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali ba wanda zai ma a duniyar kowa da mutuwa da ake gudunta ba ta da tsire yadda kasan damana idan ta zo ba ta da goma take yankewa komai ya koma da to haka duniya din nan duk irin yadda mutum ya danki yana cikin walwala da jin daɗi da koshin lafiya ya tsalle ya tuma irin yadda kake ganin shuka tana rawutayawa tana rangwada saboda ruwa yayi ruwa da damina ba ta da tabbas za ta je ka ta bushe kai ma za ka je ka ka bushe ka mutu a waye riba babu kai shine misali na biyu mai hankali ka zai iya dauka ma'ana maimaituwar damana a kowace shekara kamar wa dan adam ake cewa ba ka rinka lura da wannan kai ma wata rana makomar ka za ka tashi daga wancan zango zuwa wancan zango da ta babu kai aka samu da da aka samu da kai kana jariri sannan kuma ka zo ka fara tata bayan ka fara tata ta kana tafiya sannan daga baya ka girma har kai kaza kai kaza to kuma za ka zo wata rana dole ka mutu kafin ka mutu in ka yi tsawon kwana kuma akwai tsufa akwai gajiyawa akwai canjawar ciki akwai fulfula akwai fulfurka da ya tamoji tamoji da dabbar dabbar dukkan wannan abu da na rashin tabbas cewa ya kamata dan adam ya yi imani da Allah ya kadaita shi ya tsayanta shi wajen ibada subhanahu wa ta'ala ya bi dokokin da umarnin sai Allah ce almaru wal banuna zinatul hayatid dunya almar dukiya wal banuna da ya'ya zinatul hayatid dunya kawace ta rayuwar duniya lam liman lam yaqsid bihima wajha Allah ta'ala amma hakan yakan zama ga wanda bai nufaci Allah da waɗannan ni'ima guda biyu su dukiya da yaya fa yatajammalu bihima fiha sai ta kokarin yin kawa da waɗannan al'amura guda biyu fa yuhlikani sai su halakar da dukiya takan zama kawar duniya ga mutumin da zama duniya ya sa sai kasance kullum mai mutum yake yayi ko tufafi ko gida ko mota ko menene wannan shine makasudi a cikin rayuwarsa in wannan ya wuce a canja wannan ko agogo ko takalmi ko wani abu kawai ya za a yi a more tun daga dangin kayan ci har dangin kayan sha har dangin kayan sawa da dangin kayan hawa ya za a yi a shakata wannan da wannan yake alfahari wa juna tsakanin shi da abokanansa zinatul hayatid dunya in kuma ya ne haka ne da su yake takama da su yake alfahari wa juna ga wanda Allah bai baiwa yawan ƴaƴa irin nashi ko ga wanda Allah bai ba shi haihuwa kwata kwata amma mutumin da wato ainihin ya gane manufar da ta sa aka halitta to yakan yi amfani da waɗannan ni'imomin ne wajen biyar Allah ya'ya tarbiyya ta gaske don shi ne sinadarin samun shiga aljannarsa dukiya aiwatar da ta cikin wa Allah ɗa don shi ne sinadarin samun shiga aljannarsa ba an ba ka dukiya bane dan kai alfahari a'a dan kai aiki da ita wanda ya dace da abinda Allah yake so da abinda manzon Allah yake so ba kuma an baka ƴaƴa bane dan kai alfahari da su a dan ka ba su tarbiyya ta gari su zanto sojojin addinin musulunci su zanto likitoci injiniyoyin addinin musulunci su zanto yan kasuwar addinin musulunci su zanto zarata waɗanda kullum jira suke a ce musu hayya ilal jihad zanto yan gugurmayin ya kalmar Allah duk wanda yawa ƴaƴansa tsari da kintsin da suka zamanto haka to Allah hakika ya kaddar ni'imar da Allah ya ba shi da kuma zai samu lada a wajen Allah ka duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kwadaitarwa wajen tarbiyyar da yaya bayani yake cewa dukkan wanda Allah ya baka ƴaƴa uku mata ta tarbiyyance su za su shiga aljanna za su zama karo daga wuta mai bi fa manzo Allah ce mai bi ma ta tarbiyyance su Allah zai sa su zama karo daga wutar ran tashin kiyama wani sahabi ce muna so mu ce mai daya sai muka ji kunya tunda mun yi tambaya mun yi tambaya amma da mun ce mai dayan ma kuma da ya ce mai dayan ba domin tarbiyyance ya dai shi kansa lada mutum zai samu almal wal banuna zinatul hayatid dunya kawace kadai ta rayuwar duniya ga wanda bai nufaci Allah ba wa amma man kasada bihim al akhira amma dukkan wanda ya nufaci lahira da waɗannan ni'imomi guda biyu wal amal lillah kuma ya nufaci aiki don tayar da addinin Allah gaba fa hada fi qawlihi to wannan zai shiga cikin fadin Allah ta'ala wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wal baqiyatu salihatu wanzazzun ayyuka waɗanda suke nagari al baqiyatu wanzazzu waɗanda idan an yi su suna nan sakamakon baya tozalta kaya abu shekara goma da ya wuce na aikin alkhairi a yau kai ka ma manta yana nan a wajen Allah Allah bai manta dan ka'ida ta inna la nudhi'u ajra man ahsana ba ma tozalta aiki ba ma tozalta lana na dukkan wanda ya kyauta aiki kai ka yi manta amma yana nan ya zo albaqiyatu albaqiyatu wanzan zu ayyuka as-salihatu kuma wadanda suke nagari khairun inda rabbika su ne suka fi alkhairi a wurin ubangijinka sawaban ta fuskar lada wa khairun amala kuma su ne suka fi cika gurin abin da mutum ke so ya samu to anan malamin suna yin maganganu dangane da albaki ta salihin malai sai ai a'malul khairin lati tabqa lahu samaratuha abadan abadi dangin ayyuka waɗanda amfanin su zai wanzu ga mutum har abadan abada ويندرج فيها ما فسرت به الخيرات التي ويندرج فيها ما فسرت به duk abin da malamai suka fassara albaqiya ta salihatu zai shiga ciki min salawatul khamsi akwai wanda suka ce abin da ake nufi da albaqiya ta salihatu sune ayyuka sune salloli guda jannayin wa amal haji ko kuma aikin haji manasik na aikin haji sune albaqiya ta salihatu wa siyam ramadan wanda suka ce siyam ramadan sune albaqiya ta salihatu وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اكو حديثي daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wato ainihin albaqiyatu salihatu cewa sune waɗannan ababan da tasbihi da haidala da hamdala da wato subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar hawla quwwata illa billah ababi guda nawa biyar subhanallahi walhamdulillahi amma akwai hadisi kuma daga Usman dan Affan Allah ya kare da a gare shi wanda ya tabbatar da cewa lalle waɗannan sune albaqiyatu salihat wanda wannan fasara ta yi kama da fasara wadda ra'ayi baya shiga da ku sai zanto yana hukunci da hadisi daidai da hadisi marfu'i kamar a ce annabi ya ce shi wannan hadisi kuma ingantacce ne a takaice dai ko da an fassara albaqiyatu salihatu da waɗannan al'amura da muka fassara da su yanzu dogaro da wancan hadisi na Usman bin Affan wannan baya nuna takaituwar albaqiyatu salihatu kadai da waɗannan al'amura guda biyar sai ya zanto min babu tafsir aya bi fardin min afrad jins an fassara aya ne da wani daya cikin ɗaiɗaikun jinsin da ka iya lalle dukkan dangin alkhairi na su malaman da suka ce dukkan dangin alkhairi zai shiga ciki sun lura da inda wannan aya ta zo a makamantar wannan aya domin anan an yi maganar duniya al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya kaga an kawo an faɗi duniya ta ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to a cikin ali imran ubangiji ya zuyina da nasu hubbu shahawat minan nisa wal banin والخنازير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب دنيا كان متاع الحياة الدنيا دي دي زينة الحياة الدنيا سألت قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد to da yake a unabbiukum bi khairin min zalikum kaga dai wal baqiyatu salatu khairun inda rabbika thawabun wa su wane ne khairun min rabbikum khairun min zalikum din sai yace lil ladina taqaw kaga lafazin at-taqwa ya tafi dukkan ayyuka lil ladina taqaw inda جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ashe da asabaru da asirku da al'infaku da al'istighfaru duk yana cikin wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala na fata kun auren yayi tsakanin wata kaya da wata wato kaga alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha kashin sai na fassara abin da ya dan rike sai sai ka koma can abin da ta kaita sai ka koma can sai a fada maka sai ka fahimci me yake nufi wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawabun wa khairun amala talatin ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير الجبال كنا تد سولانا دزام تفير بدوات تفير بدوات وإذن بابك وتسير الجبال سيرا يوم تمور السماء مرا وتسير الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا لا تفير بدوات to me ake nufi da tafiyar da su zai iya ɗaukar ma'anan nike su وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا يوم تلقف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا bayan an nike su sai a keke su irin yadda bai su suka take yin shika wa yasalunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa bayan an keke su sai su tashi sama iska na daukar su idan sun tashi sama iska na daukan su sai ga su daga nesa kaman girgije wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun Allah allazi atkana kulli shay innahu khabirun bima taf'alun haka ayoyin suke tafiya a nike abu a dandake shi nikewa da dandakewa a bokatul jibalu bakka wa dukkatul ardu wal jibalu fa dukkata dukkatan wa min al ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'at al waqi'a bayan nan yansifuha rabbi nasfa bayan nan tahsabuha da wa ta murru marra sahab bayan nan suyyul jibaru fakanan saraba idan ce saraba babu kenan domin sarab abin da babu daga nesa ka ga kamar akwai in kaje babu an gane ko kamar da Allah ya ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin ya hasabu zamanu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a idan an ji shi a gaba daga nesa mai tafiya cikin sahara sai kamar ga ruwa ta akwanci in ya ji wani sai ga mai lam kaga da yajid shay'an babu shine yadda babu idan aka tafi da dole sai zan babu domin shine wanda ake fasara da kalwal ne ko kuma a ce wato menene ya'yan rana na ji wata wasu kwanan na abokin wani ɗalibi ya faɗa min damar da ko ko ko a abin da kalwal ne ko kurar mayu ko mai dai wani abu ne na mayu aka ce eh ruwan mayu yau ruwan mayu na ji wancan daga sai wa sayyiratu jibalu fa kanat sarawaki ma'ana kaga matakan da duwatsu ke tafiya nusayyiru jibala bayan an tafiyar da duwatsu wa taral arda barizatan sai ka kaga kasa barizatan ai zahiratan kenan shine bariza ba komai akan ta bayan ko kasa tana lullube da itace tana lullube da duwatsu tana lullube da gine-gine tana lullube da shukoki amma yanzu taral arda kai ne karatu za ka ga kasa barizatan ba komai akan ta kamar ma dama ba a taɓa kafa wani gini a kanta kamar mutane ba su taɓa kakkafa masana'antu da gidaje masu hawa tara goma sha ɗaya hamsin ɗari ba gaba ɗaya ba su komai a kanta kamar ba a taɓa ajiye duwatsu a kanta ba shi ne bari da daga alburuz ne ma'ana ma'ana al-zuhur waɗansu bin suka ce bayan da san ba wai saman kasar ba hatta abin da ke ciki za a bincike domin akhrajul ardu asqalaha kasa za ta fitar da abin da ke ciki gaba ɗaya alqat ma ha wata takallat za ta wajar da abin da ke ciki wa takallat ta zama yanci ba komai an gane ku abin da ke cikin kaburbura a tone alqubur bu'sir wa idha alqubur bu'sir za a bankado duk abin da ke ciki kaga ta zama bariza ko ka ce bariza san ana nufin yanci ko ta zanto bariza san sarari ba komai akan wannan ko zai dace da fadin Allah cikin zurfafa فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فيذرها في ubangiji kyala kasar ka ganta ta zanto qa'an wani fili saffafan daidaitacce la tara fiha iwajan ba wata kwana wala amta babu wani tudu daidai wa da duk fadin duniyar nan za a daidaita ranar kafin kiyama ke mu suwa mutane haka waɗansu malamai suka takaita fassarar suka ce sai mu tara mutane ko kuma a'a mu tara duk masu hankali wanda mutane da aljanu sun shiga cikin jam'in masu hankali za mu tara su gaba daya yawma yajmu'ukum al-yawma li jam'i dhalika yawm at-taghabun hadha yawm al-fasl jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun ranan tara mutane Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawm al-qiyamah la rayba fihi wa man asdaqu min Allah hadisa za mu tara hasharnahu wadanda suka ce hum nan ya ya shafi mutane da aljanu da sauran halittu ma da ba mutane da aljanu ba dukkan su Allah ya kafi a ga wannan kenan tikar kudura din ma'ana adadin kyankiso ko kiyaki ko gwano ko kirnata da duk aka yi a duniya Allah ya tayar da su wannan ko shine abin da aya da ke cikin suratul an'am take wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsaruna gaba dabbatin fil ardi ba wata dabba a ban kasa da mai tashi da kusurci da mai tafiya da kafa biyu da mai tafiya da kafa hudu da mai dan ciki dukkan hadisa illa ummun amsalukum face wato sun zanto al'ummomi ne kaman ku al'ummomi ne halittu ne kaman ku ba mu rage komai ba kuma za mu taro su gaba ɗaya ranar tashin kiyama dan kuma za Allah ce latu tu'addanna al ila ahli hayo al-qiyamah ko latu tu'addanna al ila ahli hayo al-qiyamah sai kun bayar da haƙƙi zuwa ga duk masu ji a ranar tashin kiyama a nan duniya ba kun danne ba kun handame kun wawure kun kwace dan tashin kiyama duk ma abucin haƙƙi da kuka cinye wa bashi kuka yi masa sare kuka yi masa fashi kuka yi masa dambara sai kun bashi haƙƙinsa hatta kada littafin dalhah min littafin qarna hatta rago mai kaho da ya soki mara kaho tunkiya mai kaho da ta tunkuyi mara kaho sai an rama mata ballantana haƙƙin da ke tsakanin wani da wani cikin mutane wa hasharnahum za mu tara su falam nughadir minhum ahada lam nughadir ay lam natruk ba za mu bar kowa ba wanda mai ragowa kowa sai an fito da shi daga cikin kasa domin al-mughadara at-tark al-ghadara shu'ara min mutaraddami am hal arabta ad-dar ba'da tawahhumi al-mughadara at ahada wa uridu ala rabbika za a bujo da su gaban ubangiji saffa ibn kasir yace tana iya daukan ɗaya daga cikin ma'ana ko dai mutum saffan dukkan mutane a kasa a sahu daya kaga wannan ke nuna kasar tana da fadi da yawa ta fi fita duniya yau mutu baddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar suka ce domin burus din shine sun to a sahu dai shine za a iya ganin su yace kuma zai iya daukan ma'anan saffan din nan sahu bayan sahu domin Allah ce yau mai komun ruhu wal mala'ikatu saffan la illa man wa tawaba sai kuma yace wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a can cikin da bai saff kamar sun ne yau mai ruhu wal mala'ika saffan ka ce sun ne amma da ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan sahu bayan sahu sahu bayan sahu wa urdu ala rabbika saffan laqad a nan gudun suka ce a cikin larabci ya halatta shafi alqaul don a kyale maqul alqaul ana qaddara fa yuqalu lahum sai a ce da su laqad ji'tumuna furada hakika ga kun zoma mana daidai kama kun khalaqnakum awwala marra kamar da muka halice ku daidai an halittu kowa daidai da ya zo gidan duniya ne ya yi kuɗi ya samu yara ya yi mulki ya samu yan security ya yi sarauta ya samu fadawa to kuma ranar tashin kiyama kowa zai koma daidai ba dan security babu mubade ba biya babu muridai wa laqad ji'tumuna furada dai dai dinku la mal wa la ahl ba dukiya babu iyali hatta yi da wanda mai maka duniya sai ya koma yadda yake dan ka zo irin ka koma a halin da ka zo haka manzon Allah ya za a tace ku innakum ba'thuruna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adun alaina inna kunna fa'ilin kama khalaqnakum awwal marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida ko kun ne cewa ba za mu iya ko dai kace wurin haduwa ko kuma kace lokacin haduwa duk yana iya dauka ma'anar maw'id makanin liqa ko ko me waqtul liqa kun yi zamanin ba wani lokaci da muka isa mu samu ko wanda za mu haɗa kun yi tsammanin babu wata farfajiya da muka isa mu samu ko wanda zamu haɗu da ku mai muku hisabi haka kafare suka ne آية تكرت إن الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب ده أسنى للتفاي waɗanda aka rubuta ayyukan da dukkan mutane suka yi alkitab anan mufrad ne amma abin da ake da shi ismun jins ya shafi littafin kowane ɗaya daga cikin mutane kowane ɗaya cikin mutane da aljanu waɗanda su ne ababen ɗorawa shari'a sai ajiye da littafan alkitabu kai mai karatu sai ka ga mujrimai almujrimun jam'i na almujrim almujrim kuma daga ajrama yujrimu ijraman al-ijram kuma shine irtikabu aljarima akan ce Aljarima ana nufin dukkan wani laifi mai girma fadar al ne sai ka ga masu manya-manyan laifuka musbiqina suna tsorace suna firgice min ma fihi dangane da abin da aka rubuta cikin littafansu kowa baya so a bude mishi rajistar balantana a karanta masa wa yaquluna sai kaji suna cewa inda mu'ayanatihim ma fihi min as-sayyi'at idan kowanne ɗayan su ya leka ya ga mai littafin sai kunsa na munanan ayyuka sai kaji na cewa ya waylaka. ya ta ya kai ton kaina ya ke ta lokacin ki yayi na shiga uku na lalaci haka mutum zai rinka faɗa shine ya waylaka wa huwa masdarul la fi'ila min lafzi lafazin wannan masdari ne wanda baya da fi'ili daga cikin lafazinsa wa nada'uha ala tasbihiha bi shakhsin ikbalu wato mutum zai kirayi halaka wato dan kwatanta halaka kamar da mutum tsaye mai hankali wanda in ka kira shi ka annahu kila kamar ya ce ya halaka na aqbi ya halaka ta zo fa hadha awanu lokacin ki yayi wa fihi taqri'un lahum wa isharatun ila annahu la sahiba lahum ghayrul halak a cikin wannan zance kuwa da wannan labari da Allah ya kawo akwai kwankwasa zukatan kafirai cewa a ce ba su da wani wanda zai zame musu abokin zama sai halaka shine wai kulu na ya wai latana ya halakar mu dan ba su da wani abokin zama sai halaka ba dukiya babu ya babu ni'ima sai cikin azaba Allah tsare ma li hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabira baya barin babba ko karama cikin kananan cikin ayyuka munana babban aiki yana rubuce karamin aiki ma yana rubuce illa hafa ce sai ya kiyaye su imam qatada yace kaga ba su yi kuka ga Allah ba cewa ya zalunce su sai dai kukan da suke yaya aka yi littafin bai kyale ko kankani ba sai da rubuta ba su ce ba yaya aka yi Allah ya rubuta mana abin da ba mai ba wato sun tabbatar Allah cewa ya mutu ne ya wala tana mali hadhihi kitab la yubadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karami ko babba cikin ayuka fati sai da kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun sami irin abin da suka aikata gashi a halacce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه الله رؤوف بالله wa wajadu ma amilu hadira Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun wa ma rabbuka bizallami bil abid wa ma kunna zalimin Allah baya zalunta wani bi ziyarati sayyi'atin ta hanyar kara masa mummunan aikin da bai yi ba aw naqsi thawabin ko a tawaye masa lada na wani kyakkyawan aiki ay la yu'athiru bi ghairi zulmin Allah baya yin ukuba ba tare da laifi ba wala yunqis min sawabi mu'min ko baya tauye lada na wani mummuni ne shine wa wajadu ma amilu hadirin wala yazunu rabbuka ahada to wannan littafi da aka ce wa kitab dai dai kullu ta tafai kiran da abai kowa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi ulqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura ikra kitabaka kaga ka babu a dama wani abashi a hagu a hagu ba bayan an a hagu ba ta bayan a ya rabauta wanda aka ba ta hagu ko ta bayan baya ko ya ta ya ubangiji ka samu cikin waɗanda za a ba su ban su a hannun dama da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya tafi mana assalamu alaikum ka san daga cikin tambayoyin zamu karanta wannan yana cewa wai menene wato fadin Allah ta'ala man ja'a sirri fa lahu asma'un ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهم لا يظلمون yana buƙatar bayani akan fadaran karatun alkur'ani dan ya ji wadansu kan ce shi karatun alkur'ani an san yawan ladan ladan da kididdigagge ne amma salati kuma ba a san yawan ladan su ba ina ga wannan kuskuren fahimta ne masu wannan magana sukan dogara da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake man sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha ashar wanda yi salati daya Allah zai masa salati goma sai suka ce kaga ba Allah ba ta yi ba zai ba shi lada cewa zai masa salati goma to salatin Allah ko guda ɗaya ma wa ya san yawan lada ballantana har guda goma to kaga a nan gurin inda kuskuren yake kai ne idan kai kai abu ake baka lada shi kuma Allah idan yawa zai baki lada <laughs> <laughs> idan Allah ya yi salati to wa zai rubuta ladan salatin Allah waye kuma zai baiwa Allah ladan wanda kuma idan ya bashi sannan ga kuma sai dauka sai ba ina ba san fahimta ne to amma kaga lokacin da kake faɗa wannan maganar baki ya san abin da zai faɗa amma bai san bai za a ce masa da ni da kai da mu ne muke yin aiki har a kididdige yawan ladan ka amma aikin Allah ko ai ba da kididdiga saboda sai Allah ba kamar mu bane laisa ka mutum jau ba abu nashi da ya kama da saboda haka wannan sai ka tambaya yaya salatin Allah yake na dace ake rawa ko kuma wani matsayi ne zai baka sakamakon yiwa kaiwa annabi salati to idan ka duba cikin sai da bukari sai ga fasarar da Abu Ali ar-Rayyi wanda tabi'i ne cikin tabi'i yake cewa salatin Allah ga mutane sana'uhu alaihim fil mala'il ban su a fadar sa ta mala'ika sai Allah ya yabe ka a fadar sa ta mala'ika to wannan kina abin da yake ne to amma idan mutum ya ce wai duba da cewa an ce salati goma Allah zai yi to ladan salati guda ɗaya ma dan Allah san yawanci da haka ladan qur'ani ko an san yawan sa wanda ya karanta harafi ɗaya lada goma da haka salati ya fi karatun qur'ani da da haka ko dai jahilci ko kuma son zuciya cikin biyu lalle akwai ɗaya ina ba za a bayyana to da haka ya kamata mutane su tsoraci Allah su kiyaye ba su da su dangane da zuwa abin da kuma in ma abokin zancen ka yace ya sallama maka salati guda ɗaya da za a yi ba a san iyakacin ladansa ba a tafi akan mazhabar ka ba a san yawan ladan salati ba to wani irin salati salatin da annabi ya koyar ko wanda kai ka kirkiro ko malamin kai kirkiro kaga anan ko ana nufin salati ya fi karatun Qur'ani to ba fa salati wanda wani salatin da ya fito daga bakin annabin ake nufi idan ka ce ba na bakin sa ake nufi ba har da wanda malamin ka ya rubuta a littafin da wanda shehin ka ya faɗa yanzu ka satanta sai ka daidai wajen da annabi to kuma yanzu wanda ne matsayin ka kuma kai kaga wannan yana da hadari matuƙa ka yarda cewa ba wani mutum da zai kawo maka ruwaya ta hadisi ingantacce na annabi ya koyar da wani salafi wanda ba salatul ibrahimiyya ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد zuwa ƙarshe banda wannan ba wata riwaya ta wani hadisi ingantacce da wani ya isa ya kawo ta a ko ina yake a duniyar nan da zai ce annabi ya koyar da wani salati ba salatin ibrahimiyya ba idan yake salatul fati sai a kai na ka samu ta idan yake ko menene sai a ce an yi da salati ne amma faɗa mana ruwaya ko da iya daga annabi kada mutum ba zai iya ba to a nan gurin dole ka yadda ko dai wannan salatan guda biyu da salatul ibrahimiyya da salatin tunandina da salatin nariya da salatul fati da salatin ko ma wata ce daidai suke ka faɗa da ka faɗa da salatul ibrahimiyya ko kuma ka yadda wani ya fi wani to in wani ya fi wani a cikin su wanne ne ya fi wani zaton da nake kyautata maka a matsayin ka na masoyin annabi za ka ce salatin annabi sai ce to sai na ɗauki wanda ya fi kuma bai kamata baka ji haushi dan na ɗauki na annabin na kyale na shehu in ko har kai haka ma na kishi ta da annabi magana sai mai sauki wanda ba ta bukatar ta da jijiyar waya ko faɗa ko kaza wannan shine bayani dole mutum idan kawo wani salati da ba na annabi sai bayani to da nasin da ya kawo da na annabi daidai wa daidai suke da suke daraja da falala da kima idan ce daidai suke ma'ana ya daidai suke muku da idan yake wani ya fi wani sai mutum su wani ne wani dole ya bayani ko da nufin ya fi annabi ko da annabi ya fi nufin sai ya bayani ko mu ba wani zance wanda ba wannan guda uku ba ko mu ce daidai suke ko mu ce da shehi ya fi na ko mu ce na annabi ya fi na shehi ba wata magana wadda ba ɗaya daga cikin guda uku ba sai ku faɗa mana wacce kuke da shi kuma sai a yi zance wani da kowa zai gane kar a yi zaune shi kuma ga ba kan zuciya ne na mutane sai kasance abin da suke kenan ai ya isa ka gane falalan karatun qur'ani akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kowanne ibada ce amma shi fa alqur'ani zance ne da Allah kai ce lafzan wa ma'anar alqur'ani zancen Allah salati da annabi ya koyar su kansu malamai sun yi sun yi sabani kin abin da yake fitowa daga bakin annabi na hadisai lafzun wa ma'anan min Allah ko kuma lafzun min rasul wa ma'anahu min Allah ta'ala amma alqur'ani babu wannan sabani kuma ka yadda babu yadda za a yi ka zo salati ka zo sallah ka kyale alqur'ani ka karanta sallah ka yi salatin annabi a cikin sallah kawai kuma idan to sallah ka tayi dole sai ka karanta me alqur'ani kafin sallah ka tayi kuma kai da Qur'anin ne sai Allah ya ce manzon Allah din da kanta yake cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina bai ce ba inna Allah yarfa'u bis salati aqwaman wa yada'u bihi akharina duk da inda zaka tafi ka je ka fito babu yanda zai kaga wannan mutanen nan wulakanta Qur'ani suke yi fa ba sa son alqur'ani amma ba su da karfin halin da za su faɗa sai su yi wannan kwana kwana. sai su yi talbisul haqqi bil batil a dauki ƙarya a hada ta da gaskiya kuma su ce ba za a yi magana ba sai za a kuma a ce ba za a yi magana ba dan Allah kawai mutum Allah ya baka baki sai wani shekar kai magana kuma shi yana yi ko da ke yana jin an kai matakin da sun yadda su yi suno mai suno Allah an kai wani mataki saboda su abin da suke so yanzu a yi shiru don gafiya ta tsirin na bakinsa kuma su abin da mutane za su gane bambanci tsakanin da'awar suna da da'awar bid'a kullum yadda nake faɗa mutanen da ke nan akwai waɗanda suke kun sun yi shekara biyar da su duk da ina kirga wani a matsayin aibu ne da kasawa ta zan iya ganin su amma wallahi haka yin faɗi sunan su ba zan iya faɗi sunan su da yawa za a ga na tare sauransu idan ni shehin ɗari kare na gurin duk wani ke zo da mota mai kyau sai na san shi daga wanda zai tsora wa nauyi idan mata ta haihu sai wanda zai tsora wa nauyi idan zan sake sabon aure sai wanda zai tsora wa nauyin gida sai wanda zai tsora wa nauyin mota sai wanda zai tsora wa nauyin kaza kaza duk ina lissafa dan Allah ba su suke wahalar da ku lokacin mulki su ba mun ba su da ba a'a su aika maka ka aiko ta bukan na mulki wannan hidimar da ake billahi da zai inda za ka ce ai wani da bisa lillahi ba ko kubu billahi da zai ba su na ran sai da Allah ka ce ai na bisa lillahi ba na faɗa muku ba in kana jin kai muridi ne kana tare da shehi a ce karan ku talatin kana tare da shehi amma baka da kokobo ka bari sai ran da za a yi maulidi ne gidan wani attajiri ka yi wayo ka samu attajirin ka ji da Allah yaushe ne za a yi maulidin gidanka irin tun kafin mata maulidin ya sama ce to gaskiya bana ganin Allah sai ina jin a lokacin karar da sai kai maza ka je ka sa abin dangin gidanka a wannan ranar a daidai lokacin da gidan wannan attajirin kai maza ka ba shehi invitation ɗinka ka aji kaga a lokacin da attajirin bai fito da tashi ba idan attajirin ya fito da tashi kaga wanne zai ne wa zai ba uzuri wannan kuka gazi ko kallon ka ba zai magana ce ta mutane suna so su bayar su mayar da bayan Allah bayan su suna son a madadin a yi wa musulunci hidima su a yi musu a madadin a ga imar Allah a ga imar manzan Allah a girma maganar Allah a girma maganar manzan Allah su a girma mata su Allah wannan din da sa kan wannan in ba haka ba menene abin da muke rufa rufa a cikin wannan littafin da muka karanta wanda ba sun sunan shi ba kan me muka taɓa faɗa wanda suka zo suka sai ƙarya ne ba su a cikin littafin ƙarya muka yawa mai littafin to amma ba wannan ne a gaban mutane ba kawai sun suke dai su yi wani rufa da don saboda ba wata manufa ta addini kuma insha Allah suna ta riga ta tafi ba su yadda daɗin suna ƴaƴanta ba ɗaya bane ba suna nan da yawa ba wannan akwai wannan ba wannan akwai wannan ubangiji ta Allah baya kyale duniya har kawai a cikin wannan yanayin manzon Allah abin da yake yahmilu hadha ad-din min kulli khalaqin udud wanda zai sauki nauyin yada wannan addini a cikin kowane mabiya na baya wanda suka tsara sauran adalci ba wani mutum ɗaya bane sunan shi kaza wanda aka yarda shi da kaza mutane ne da yawa kasar za su ta daga ko ina alhamdulillah kasuwar suna alhamdulillah wallahi suna tana da albarka suna annabi tana da albarka kullun karewa take bid'a kuma kullun kare zaizayewa take duk rigimin da suka ana yi kawai bid'a ce take zaizayewa mutane suna ta ganewa bayan Allah tana masoya annabi da gaske sun fito suna bin annabi da gaske suna so a karantar da su hadisin annabi da gaske tambaya ta karshe da zan ta akan ta wannan yana cewa me hukuncin karanta sautar kafi a ranar juma'a wannan sunna ne karanta sautar kafi a ranar juma'a kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk wanda ya samu dama ya karanta sautar kafi ranar juma'a sunna ce hadisin annabi ya nuna kuma hadisi ne ingantacce eh, um, um, abu na karfe sanarwa ce gobe idan Allah ya kai mu da magariba akwai lacca da za a gabatar gwammaja sai na manta daidai ina ne za kusa da sakatariya ta ne ta da local government a gwammaja kenan kusa da sakatariya ta local government za a gabatar da lacca daga magariba ne zuwa isha'i cikin abubuwan da za a tattauna a kai akwai maganar hukuncin shiga mace harkokin siyasa karkashin ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah da kuma fahimtar magabata wanda za su gabatar da bayanin da ni da mana abdullahi salihu pakistan da kuma sauran dai malamai da aka saba suna wasu buta sannan kuma dibi idan allah ya kai mu anan akwai muna da yadda dukkan iyayen yara dangane da bikin yayin ɗalibanmu da zamu yi na mandin afan bangaren junior secondary school karamar secondary wanda za a rarraba musu kyautuka don taya su murna sun kammala karatun su na karamar secondary kafin ko mu ga shin za mu iya ci gaba da su a babban sakandare in mun kammala aikin ta ko kuma ba zai yiwu ba babban burin mu samu damar yadda za a ci gaba da su a babban sakandare ba su tarwa sai ba zuwa waɗansu makarantu kamar yadda ya faru a bana kamar yadda muka faɗa muku a bana ubangiji ta Allah ya ciyar da mu mu kai da daya a jihar Kano a makar a darba da aka yi ta science and technical schools board makarantu na technical da science darba da aka yi mu muka yi na daya kuma bana ma haka